bismillahir rahmanir rahim muna nan dai cikin babu abubuwa wanda ta hana gado idan ba Wa kuma ci ba wa zahaba qauman ila annahu la yurasu minhu wato kusa muna cikin maganar wanda ya kashe wanda ya ta gado don ya ga ya rike ba ya kalle don a ruga gado a bashi da shi na wanda suke ne wa za a zahaba qauma ila annahu la yurasu minhu wato wasu mutane sun yi cewa ba a gadar da yaro ne don ya shigo ciki malam iskarin da inda ya kuka ba idan an kayi jariri a mutum mutu ya bar masu gado kuma ya bar mata wadda aka ciki lokacin da ta haihu in ɗan bai yi canzowa ba to bai gari wawar ƙaunar muhammadu yana siri ne shi ne magana muhammadu yana siri na sha'ari da mallar sha'ari da mallar da mallar ɗari da wata da wani ya kama zuhuri wa malikun kuma wannan da ce fata wa mallar zuhuri da imamu maliki kana zuhuri zuhuri ya ce ara alwadasa ita yana ganin a tushewa ita ma kan zuwa shekarar sauki da ita saboda haka in ya wa wajen wallah yawari daidai ke da in ya aka cewa wa ta juri maro ya sun yi hujja da hadisan nan hujja su da sun ka ce zai gado in ba tabbatar da rayuwa sai ba ga kalluwa wato hujja su maro ya hadisan da an karoito ana ji horira rajin lawa an annabi sallallahu alaihi wasallam iza iska hannun mauludu yiwuwar rasu in jariri da aka yawaye kallowa da yiwuwar rasu za a gada da shi in dai har ya yi kallowa to ya ci gado ya yi kallowa sai bai koma kallowa ba to za a raba gado da shi in namiji na za a bashi rabo namiji kamar wanda aka ba kowane namiji in za a bashi rabo kamar wanda aka ba kowace mace ko da ko da bai wannan zai koma cewa komi ba kuma shi ke nan wal istihlal abin da aka ce ma istihlal ga iska halar mauludi wa rasu to a istihlal huwa rafu shi ne daga ne ya aji kuka ne wasan jariri na da wata al'ada yana cikin aminci na inda yake yana kewaye to an haife shi iskan na ya bugai sai shi ɗan ya taɓa shi sai ya yi tsallo wannan da kuka yi to idan ya yi tsallo wannan to ya ci gado ne muradu minhu inda al'afari na wujudu a marasin hayati amma wajen wasu sun ce abin da aka yi da tsallowa a dai gane alamar rayuwa gare shi a dai ga alama alama da ta nuna akwai rai gare shi wasu sun ce wannan shi aka ne da ɗallowa wa abbara an haɗu da istilal suka ce sai hadisi ya yi ishara da wannan ya ce ɗallowa da an ka hannu halin da yan sa fil'amala domin yaro na ɗallowa marjirin jayi lokacin da ya fito waje halatar inda lokacin rabuwa ce da cikin uwa to ya kan yanke lowa fil adalabi da mabiyi rinjaye wa biyitu wa rabu hayatu to da wannan kallowa aka gane rayuwa ce وقال أبو عباس وقال ابن عباس ابن عباس يا شيخ إذا استهم الصبي ورث وورث idan jariri ya yi kallowa to yana gado kuma ana gado wa a alai kuma ana yi sallah bi yaron da ya kyalluwa da ya kwado duniya sai ya kyalluwa shi ke nan ba kuma jin magana ce ba to za a yi mai sallah za a zana mai suna za a yanka mai rago duk dai abin da aka wa jariri to za a yi mai don ya taho da rai amma wanda ya kwado ba a jin mutum komi ba wannan duk waɗanda abubuwan da aka wa masu rai shi ba a yi mai su don shi bai taho da rai ba inda ya ta gama sumalin abin da mutuwa ta haihuwa ta gama sumalin haihuwa sai a hanzai a sai dai a gina rami a rubu don ba a barin nama na yi da dabbobi mutunna ba a yi mai sallah ba a yi mai wanka ba a sa mai da kawani rungume a ya kai a gina rami a zuwa nama na ba mutum na da nama amma wanda biya an ka tabbatar da ya zo da alamar rai da sulliya alaihi za a yi ya ce wal hushani shi kuma hushani cewa yi a mallahu alatul rijali wa alatan nisa in an kai yaro duk wanda yake in namiji na yana da farji irin na namiji in mace ta tana da farji irin na mace ya ce to idan yaro ya kai haka mace za a yi zama yi shi a kushin wasu yana aliyu hannu amma an wa aliyu tambaya idan yaro ya faru ya yi kallowa kuma yana da sifar namiji in namiji na yana da sifar mace in mace da ne a hukunci ne wa kada yuwarrasu min kabli min kibali bani. wato wannan shi hushen ya ce manda wa da jari wa ne ta wajen hushen ko da yaro ya yi kuka sai an jiye in yana da in yana da al'aura wanda ta raba namiji da mace to sannan aka magana a yi mai sallah kuma ya yi gado kuma a gade shi da sauran hukunce hukunce to in kuma to alhunsa ne ko walhunsa mata maza wanda an mata maza shi a alhunsa shi ba mu biyo wajen da kyau alkunsa mallahu alatu da jaru alatu wanda an alkunsa wato alkunsa mushkil ah, wanda yake ya rikita namiji na ko mace na shi aka ce ma alkunsa mushkili wanda yana da al'auran namiji yana da al'auran mace shi aka ce ma alkunsa wato ba a ce mai mace kuma ba a ce mai namiji sai an ka ɗaga mai kuna tsakanin namiji da mace a rakunsa gobe ka yi aliyu a nawa an tambaye aliyu game da wanda an kunta mashikilin aka ce kaka za a yi gado ne kaka zai yi gado ga shi an haifai to yaya zai yi gado wa kana yi wa rasu mun tsaba da mubali sai yake to a dibe wurin boli ne da shi za a yi mai hukunci a gado da shi in yana boli da farki biyu ga na namiji da na mace inda na mace yaka boli to mace na sai ya yi gadon mace gadon da mace ta yi inda al'auran namiji yaka boli to namiji na sai ya yi gadon da namiji ta yi in kane ya buru ga alifin rijal in yana boli da na'urar maza to huwa rajulun wannan namijin wa mirasu gado ya mirasu tafi da gadon maza wa in na ya hudu in ku yana boli da alatin nisa'i da al'auran mata su su mace na wa mirasu ha mirasu nisa gadon ta gadon mata wa in na ya hudu bihima in ku yana boli da farjin namiji da farjin mace biyu yana boli da su gaba ɗaya da huwa mushkil ya zan matsala mai mushkil. duk ana iya samun wannan wa'ina abubuwa illa dai bambancin da an ka samu yanzu da da yanzu ana zuwa asibiti sai su ɗebe su tambi uwayen ni ko ka so nai in suka ce namiji maka son ya zama sai a dinki ya farjin mace daga can cikin ciki inda ruwan boli ka yi zuwa shigo na wuri sai a zaɓe shi shi kenan ya zama ya zama namiji in ko mace aka san ya zama sai a shiga can ciki sai a a lauran namiji sai a mai ta wuri guda da lauran mace ya zama mace kun ga bambancin da aka samu yanzu kenan ana iya wanga aiki can dori ko sai dai a bashi haka nan a daina hukuncin a ce mata mazana abin da ya ga a cewa kenan ba a tsinkiya amma yanzu ana tsinkiya to Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka kare mu kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin yanzu an samu shugaba ko dai eh, abin ya tabbata ko kashe tabbata gonga kowace irin haihuwa an kai akwai abin da za su yi kowace irin haihuwa an kai akwai abin da za su yi da ko su yi nasara ko kasu yi nasara wani lokaci su yi nasara yaro ya rayu wani lokaci su kashe shi amma dai suna suna hawan takardar ko kaka ya kasance likitocin nan na hawan ta inda ya ba ku asibiti ta lokaci su nasara wani lokaci su kashe ɗan mutane waye ne su yi hankali to yanzu mun dawo tafsirin azu aure wuri ya ce ja a hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza allah ya zo mata shi abi ɗalibin haka ne gudunar cikin baji ne na mutu annabi ya zo mai ya iske abin da ja abu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa inda hu abdullahi bin abi umayya wa abu zuhal ya in makamance to shi na mata su ne to da yace za a ya tamilu an yakuna al-musayyibu hadara yana yiwa shi musayyibu baban sayyid yi musayyibu yana ya shi muka yi wa hadar hazihi alƙista ya halarci wannan ƙista lokacin da annabi ya zo wurin yana yi wasar da manzo Allah ya zo wurin shi muka yi yana wurin don fahimta lamar mazkuri na min bani zo. don waɗanga da an ka ambata suna wurin abdullahi bin abi umayya da abu jahal suna cikin banu zo. wa huwa aidan mahzumi shi ma musayyibu yana cikin kabilan mahzu banu mahzu duk kabila su guda wa kanu yawma irin kuffara duk su duka kahire na wannan lokaci hashi musayyibu a dai wannan lokaci wa mata abu jala ala kuburi abu jala ya mutu bisa ga kafinci ne wa aslamar akarani biyu dinga sai sun ka musulunta da musayyibu da abdullahi bin abi umayya su musu musulunta amma shi abu jihali ya mutu bisa ga tarihi da shi wa kaula ba da shura maganar wasu cikin masu shari'a da suka ce inna hadal hadisi min marasi da sahaba wannan hadisi yana cikin hadisai mursalai na sahabbai yace wannan magana da wasu masu shari'a sun faɗa magana su mardudu an yi wa bi hadha jawazu iyadatul mushriki cikin dai wannan hadisi ya nuna ya halitta mutum ya ce bai da mushriki kayan Allah mutum bai da lahiya ya halitta mutum ya kai gaisai idza raja islamu in yayi fadan ya musulunta don kun ga annabi ya ce da Abu Dalib kuma mushriki na amma annabi kwadayi ne ya musulunta shi yasa kun ji yana kira ne ga musulunci yana ce mai ya ammi qul la ilaha illallah kalimatu ahadu laka biha indallah gai sai ya kai, amma yana kira ne ga musulunci yana kokari ya shigo da shi cikin musulunci kokarin da ya kai ke to in dai kana iyawa to ya halitta ka daidai da tahirin Allah amma da niyya mai kyau sai ka tahi kuma sai ka kire shi wato ga abin nan sai ka kire shi ga addini kuma sai ka tahi kuma sai ka kire ga addini gwagwadon wadda kaka iyawa su wannan ya hada saboda aka kone irin tarihi na ana zuwa da wuce kun san akwai ma wani hadisi da annabi ya sai gaya da makwabci ne wani da yahudi bayan ya gai sai Allah shi baka lahiya Allah shi kaza Allah shi kaza ya tibi annabi annabi ya tibi sai ya ce a ka musulunta sai ya waiwaya haka ya dibi ubanai yana zaune sai ubanai ya ce me kaka kallo garan a dai a bar kasim ima baban da da'a da girma ne da mutunci ne da ɗaukaka ta gehen sai ya dogaishe mu sannan ka dibe ni in mai biyayya ya ji daɗin wanda annabi ya to gaishe su ga su karirai amma annabi ya to ganin su kuma sun san maza ba su daban da shi kuma sun san waɗa suka yi da shi waɗa ya kai da su dattijo na yaga wannan karama ta girma ce ko da ya ba ko bibi ne ya musulunta sai yaro ya musulunta annabi na kawowa bakin garka sai aka ce mai yaro na yaro sai annabi ya ce ya yi aiki dan tsino ya samu rahamar Allah dan yanzu yanzu ya musulunta kuma aljanna yanzu yanzu ya musulunta kuma aljanna yanzu wahalolin gada mutane ka tai aljanna suka rada shi ga cikin minti guda ko biyu eh, ga shi na ya wuce amila kalilan wa rabi ha tsira kamo da rafa za a bi shi wancan hadisin da nika ambata na bai hude shi buhari ya ruwa shi to ala ita halin dai ya nuna a gama shi da wanga hadisi duka ya nuna ya halitta a gaida mushriki inda da raya da haka wannan illa ta mushrikanci ne kar ta hana muku mu'amala da shi ishi shi na da haƙƙi gare ku don kun gado wanda a makwaci yana da haƙƙi ga makwaci ne wanda a ɗan uwa yana da haƙƙi ga ɗan uwa ne to in dai akwai haƙƙi gare shi to kada zama ne mushriki ya hana a bashi haƙƙi dai yana ciwon wannan kai hana ba shi ku kula da wannan da kyau a kun ga wasu wani uba ne abin nan kanan uba ne ya rasu da uba ne da mutumin nan ubansu guda wai bai abin nan wai bai gaishe su to kun ga irin wannan sai a yi ta umhani da irin wannan a ce duk yan zala haka na suke a yi ta ba shi yan zala a ce haka na suke alhali ko shi wannan mahaukaci na tunda ba ya za ta ce haka nan ba to amma in an ka tare duka sai a ce ba ku zo ba kun abin da yi amma an suka ce karatu sun ce karatu. ba su wa wanda ya yi su san cewa shi karatu gyara na ya wani lokaci an ce ma karatu bai gyara aƙida irin haka nan in ba sa an sai to amma sai su yi ta jingina su ce duk yan igala haka ne kuma Allah ya sani ba haka nan na suke ba amma dai akwai wa'anda a haka ne ko su cikin su akwai wa'anda a haka ne ko su cikin su a wannan hadisi ya nuna wa bi hada jawabi iyadati mushriki cikin wannan akwai halaccin gai da mushriki idaru je islamu in an yi kwadayin musulunta wa ga hamlul ilmi kuma hadisin ya nuna ya halitta a baki ilimi idza kana bihi maslahatu rajihatu wato idan akwai maslaha wadda ta rinjaya ala adami akan shi dauka ilimi sai a dauki abin nan ilimin a kai shi inda ya kamata in dai ana kwaɗayin alheri gare kamar rufin ku ga annabi yana ta kira nai ah, ilaha لا إله إلا الله كلمة أحد لك بها عند الله قوله ya ammi munada mudafu wannan kalma ita aka ce munada mudafu ai yaji fihi ikbatu riya'i wa kadira al mudaf ciki ne ya halitta a ce ya ammi kuma ana cewa ya ammi kawo da ya ce qul la ilaha illallah amina ka ce la ilaha illallah ai qul hadhihi kalma ai ma'anarta ka wani wannan kalma arifa da ma'ana ha kuma ka san ma'anarsa mu wata gidan lahu kuma ka kudurta ma'anar fi hadin hali cikin wannan hali wato shi an san ya san ma'anar kalmar la ilaha illallah don can baya da muka karanta da ku lokacin da suka taho manyan kayarai sun ka taho matsayi ne na sarki shi abu dalib gida ne suna ganawa manzon Allah yana can sai ya ji labarin manyan kayan sun zo gidansu sai ya shiko da sauri ya kira su ga Allah sai sun ka zabura suna sun ka sheka sun san ma'anar la ilaha illallah ya ce musu qulu la ilaha illallah sai sun ka dora shekawa to kun san manya daga cikin su ko Abu Dalibin yana ciki sun bi suna cewa anim shu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad cewa ku gudu a nimshu ku yi tahiya ku ban gudu wadjuru ala alihatikum ku yi hankuri ku yi ta bauta allolin ku inna hadha la shay'un yuradi wannan wani abu na wanda aka nuhi gare mu ana nuhi mu ce la ilaha illallah wato mu kada ta Allah kun gashi sun san ma'ana a inna da tariku la tariku na da sha'irin majnun mu za mu ba allolin mu saboda mawaki mahaukaci kun gani wannan ya nuna sun san ma'anar la ilaha illallah to shi na abin da ake yi ba wai ka wadi La'ilaha ilaha illallah ba ka san inda ka sa ba wannan yana da umhani amma bai da umhani da yawa mutum ya faɗi kalmar la ilaha illallah bai san inda ta sa ba bai san ma'anar ba bai da umhani da yawa imani na mai rauni amma dai ba a ce mai kayan shi wanda ya faɗi la da illallah bai san ma'anarta ba in dai ba yi kafirci ba daga yadda ya faɗi ta in dai bai yi kafirci wato ba a ce mai kayan. amma dai imani na mai rauni don bai san ma'ana abin da ya faɗi ba suna mun ka karanta da ku a cikin abin nan darasinmu a baya wanda an ka ce mai yawan wayanda ake wa azaba kabari jahilai ne ba san ma'anar kalmar ba ya an tambaye su ba su san ma'anar ta ba sai su ta in ya wajen wadi sai ta in ya wajen wadi sai a yi ta bugu a yi ta bugu za su wadi amma za su wadi ma'ana amma kamar da makaranta da kusur sun sha kashi sosai sannan sai su wada amma za su wadi amma dai sai sun wahala to kun ga ashe dai ba kahirai na ba ko san ma'anar ta ba amma dai za su sha wahala in an shiga kabari saboda haka kowannen ku yi kokari ya san ma'anarta da kyau Allah ya taimake ni abin nan wa illam abin nan ta amarbi ko da baka yi aiki da la'ilaha ilaha illallah ba in dai ka faɗe ta ka kudu ta da ta so zai hujja da ita wajen Allah ya taimake. ka wa illam ta amalbi ko ka yi aiki da ita ba idan la ne inda mauki illa zalika dan lokacin mutuwa babu abin da kaiwa sai dai wadin kalmar shi dai kaiwa amma aiki kan bai yiwa mutum na batun mutuwa mutuna na batun mutuwa kun ga ba magana sallah ba magana azumi ba magana zakka daukar hikim wannan shi ɗaya ne ah, abin da a ah, bambanci inda mutu ya faɗe ta ya sama a nasta to shi kenan wala budda ma zalika min shahadati anna muhammadar rasulullah amma in mutum yace la ilaha illallah babu masawa in ya ce la ilaha illallah sai ya ce muhammadur rasulullah kuma sannan ya zama musulmi na kwarai la ilaha illallah muhammadur rasulullah idan mutum ya faɗi la ilaha illallah bai samu faɗin muhammadur rasulullah amma ya yarda da shi yana batun faɗin sai ya rasu musulmi na musulmi na ya faɗi abin da ya samu haɗuwa gare abin da bai samu haɗuwa gare ba ya yi imani da shi to shi musulmi ne ƙauru da ya ce kalimata a hajji laka ha'in da Allah kalimatan da kwadari a sanu ma ma ta koyi da kalimatan bin nasabi mai kyawu abinda aka yi mata da kalimatan bin nasabi kalimatan ba a cewa kalimatan ala annahu yadullu ala annahu badal min la ilaha illa badalina na la ilaha illa Allah wa yajuzu rabuha ala ihtimal mawtala amma kuma yana yiwa a ɗauke ta mubtada to ya halatta a ce la ilaha kalimatu kauru da ya a hajji inda Allah in hujja da ita gare ka inda Allah wurin Allah wa huwa fi tashdid al-jini a hajjo laka mahaja wato jayayya wahiyar mafa'ala mina hujja in yi jayayya in kawo hujja da ita wato in kawo hujja da ita wannan abin wannan kalma in yi hujja da ita wajimin mafuwa wato bi abin nan alhujja ala aljazmi jawabul amri abin da na a hajji laka biya inda Allah ai a ja'alaha hujjatan laka inda Allah jawabul amr ai ashhadu laka biya inda Allah sai in yi shaida da ita gare ka inda Allah ya aure Allah subhanahu wa ta'ala a hajji laka biya inda Allah yin hujja da ita gare ka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kama bin ruwayati ukhra kama wanda yake abin da yi ruwayati ukhra kama wanda yake cikin abin da wata abin da wata ruwaya wa bi dalila ala anna amana bil khawatim kun ga wannan hadisi ya nuna wato ayyuka duka bil khawatim kashi aka bi kun ga gashi ya kare rayuwa sai duka da kafirci amma yanzu gashi ya zo bai mutu annabi na ce mai ka ce la ilaha illallah a hajji na ka zaha inda Allah in ya faɗi kalmar la ilaha illallah ya cika da ita kuma zai shiga aljanna wannan ya nuna kenan a shi dai ƙarshe ɗaya aka bibi saboda haka kowane mutum daga cikinmu ya kamata ya ta roƙon Allah ƙarshe mai kyau mutum na iya rayuwa rayuwa mai tsawo shi na aiki amma karshen rayuwa ta sai ya cika da muguwar kalma kun ga wannan haɗari na sai mutum ya cika da muguwar kalma a cikin rayuwa sai kun ga wannan haɗari na Allah ya kare mana mu ya sa mu tashi mai kyau la'annahu law qalaha la nafa'atu da inda ya faɗe ta lokacin da zai mutu din nan la nafa'atu la ta umani shi Wayan mata ala tauhidi kuma in ya mutu duka da kalmar shahada kalmar tauhidi na fa'atu shafa'a ce to annabi za ta umarni shi Kungiya ya ce a hajji laka biha inda Allah wato in hujja da ita in ce ka inda Allah wa da Allah kun ga babu shakka da ya faɗe ta kalma ce ta ƙarshen rayuwa ta ya cika da imani to babu shakka da abin nan ta umarne shi da ya shiga to annabi wa in lam ya amal shay an bai da ko ko bai aika ko komai na addini ba banda ba da ba ba kun ga yara amma da bai fa wasu Allahu ma khatim lana bi khair wa ja'ala waqiba umurina ila khair wa anna man kana kafiran yad'a kuma hadisin ya nuna duk wanda aka yi jayayya suke da karmashi ana bai wadanta ya ji hadu idan kana ha inda mauti ujira alaihi ahkamul islam wato wa annan man kana kafiran ya shahadu a lalle wanda a kahiri yana musu kalmar shahada bai yadda da ita ba to amma idan kala a inda mauti in ya faɗi ta lokacin mutuwa ujira alaihi ahkamul islam hukuncin mutum hukuncin hukuncin musulunci za a gudanar da ita gare shi wato za a ɗauke shi musulmi kahiri na bai yarda da ita ba man kana kafira ya ji haɗuwa wanda a kahiri bai yarda da kalmar shahada ba to kuma idan ka ha inda da mutu sai ya zan lokacin mutuwa ran nan abin mamaki sai ga shi ya haɗe ta lokacin mutuwa ran wajen ya alaiya a islam za a gudanar da hukuncin musulunci gare shi wani ibo ne a baitan musulunci ga gari amma lokacin da rashin lahiyar mutuwa ya zo ya same shi haɗarin mota ya samu yana tare da musulmi da zai mutu kalmar shahada ɗai shiga ta maimaitawa ɗai shiga ta maimaitawa har Allah ya karɓi da ne gaban musulmi kalmar shahada ɗai shiga ta kuma dukkan su sun tabbatar da shi ba musulmi na to da ko yana ɓoye musulunci ne yana da ɓoye nan na ya bayyana Allah da shi ya sani amma dai mutanen da ka faɗa min abu ya ba su mamaki duk yan uwa ne ga su sun ka ce shi ba musulmi na ba aka ce ba musulmi na ba shakka kalma shahada ko ba kuji ba suka ce sun jiya Kashe dai an ɗan yi rigima amma dai sun ba mu musulmi shi don babu da za su baya da ɗan uwa musulmi ko guda bai da aboki musulmi wanda yake a sai dai na kasuwanci dai amma ga shi ya mutu mutu to sai dai an ka ce lahira Allah shi hukunci amma yanzu ujiye alaihi a hakamar islam an gudanar da hukunci hukuncin musulunci gare shi sai a kai shi makabartar musulmi a yi mai wanka a yi mai likamani irin na musulmi kuma ba a yi mai biki irin wanda kahirai kawa a nasu duk komi dai wanda musulunci yake haka nan za a yi shi wannan wata baiwa ce ta Allah wadda shi ya sani sun san mu ganin abu muka yi bayyana ba mu san abin da abu ba eh muna ganin mutane waɗanda ga su ma musulmai ne amma ba mu san abin da suka yi ba sai ka ga lokacin mutuwa ana ce wa ke la ilaha illallah an matsa mai ce to ban cewa kai shaka bani wai a shage a bashi ba mun karanta da kowa muna auki Ah, malamai sun kewaye shi suna ganin babban mutum na ya fulani kun kulla ila illallah ya ce eh, ya shirba askini sha ka shayar da ni wadda yan giya ka shirya bayan ya ɗauki lokaci kusan malami na bayan ya ɗauki lokaci almajini ne ya yi ta sallah yana roƙon allah shi gwada mai cikin kwana ya a shi nina na ya yi Allah ya ne mai imani lokacin mutuwa sai ko ya gane ya ce wa na nina na cire maka imani lokacin mutuwa ya ce lahiya a bai ya ce wajen wani likita sai ya ba shi giya duk shekara ya kurba ga shekara to duk ko ya sha ciwon bai tashi da ya ji alamar ciwon sai ya kurba ya ce to ka ji abin da ne imani ne to shi so gudana ya kafurwa shi dan shafi da ka sha so uku da yi eh? to zama guda ana sha kawo eh? yanzu da an gama suna kurkuri sai a kama shi shi dai ya kamata kama 'yan sanda da 'yan dormikof shi ya kamata eh, don eh, wa'azi dai bai amma in akwai hukuma abubuwa na sauki in akwai hukuma ce don kun gani wani ɗari ya ce ne sun zo aji makaranta sai wani yaro ya tawo ana cikin karatu shi ya saba da kurkure sai ya kira aboki na an ɗan tsaya sai ya kira aboki mai kama wata lura ta sai ya kurkura sai ya lallaba ya kurkura da ya kurkura sai ya kwaji an kai karatu an ka tashi bai wata ba sai malamin nan ya ta yan sanda ba ku tausu su kana wannan da ya bada kurkura nan ya ce domin iya mutu sai aka shi ka siya ka kai to na tambayi dalibin kaga an ka tsari ya ce wala bai sani wala sai an ka tashi yaro bai warka ba kun ga mugun abu na duk da kuka je masu masu yi ne suna gyara abin suna da malamai yan kurkuri a kai ko duk abin da aka fi Najeriya ya tsada ya Najeriya kun ta fi gyara malamai a akwai yan kurkuri duk malamin da kaji yana gyara ne da shaƙi da komi tallashi da kyau suna amai illa dai sai ya ka shaka an baka gani don ba aboki ne kake ba amma suna yan shaƙi Allah ya kare mu Allah ya kiyaye kauluhu da annabi ya ce a hajji laka da inda Allah shi na abin da muke ciki ne muka ci wato ana lura da ƙarshe bil kawace wa in kana sadiqan min qalbi idan mutum ya faɗi kalmar shahada lokacin mutuwa ce to za a gudanar da hukunce hukuncen musulunci gare shi wa in kana sadiqan min qalbi in ya zama mai gaskiya na cikin zuciya ke, can cikin zuciya ya yarda la ilaha illallah na fa'atu inda Allah ya karma za ta umarni shi a wani Allah wa illa idan ku faɗi yana yi da baki cikin zuciya babu gaskantawa walai talana illa zahir ba abinda an gare mu sai yi aiki da zahiri don haka mu dai ce maka musulmi na ya an ta Allah shi ne hukuncin wa musulmi mu dai za mu yi hukunci da zahiri mu duk wanda ya faɗi kalmar shahada in dai bai yi abin da ya kafirta shi ba mu wajen mu musulmi na in ya ta wajen Allah in ba da gaskiya faɗi ba Allah ya sani shi ka hukunci amma dai mu za mu yi hukunci musulmi na amma in ya yi kafirci gashi musulmi na kuma ya yi abubuwan kafirci to mu kuma babu ruwan mu da cewa ai kaza na shi ka ni kaza shi ka ni mu kahiri muka ɗauka to mu ya kafa abin da ya bayyana gare mu shi ne muka aiki shi abin da aka waya Allah shi ya san shi zika lafi man kana ya takallama bi abiya da kubuli sabanin wanda ka faɗin kalmar shahada cikin halin kafirci wanda gashi kahiri amma yana kalmar shahada kuma kahiri na to wannan kun ko ya mutu ba mu cewa musulmi na don tun yana dare mun san yi na kuma yana hajji amma wanda muka san bai faɗin kuma lokacin mutuwa ce ya faɗe ta ba mu ɗauka muka yi musulmi ne aulu da mai littafi ya ce faƙala da sai su abokai nai sun kace mai su so ibn abi umayya abdullah bin abi umayya da abu jahal a targaba an millati abdul muttalib yanzu kai kana walakantawa ga addinin abdul muttalib zakarahu alhujjatul mar'una sun tuna mai la'anan ya hujja hujja ta sun ka tuna mai la'anan na wadda ita ta tassa dukkan kahirai sun kai wada da annabawan su cewa gadon uwayensu ba su bari hujja ta la'ananna amma ba ta kware ba to sun tuna mai na hujja ya ta allaku biya al-mushriku na wa'anda mushrikai suka rataya gare ta mina awwali na wal na mushrikan harku da mushrikan kashi wai na biya Allah rasul da kalman nan ta koyi da uwaye suka wa manzannin Allah ran duk waɗanda kun ji suna yi da manzannin Allah ta suka ina wa janna aba ala ummatin haka nan na suka shiga kun ga ashe da annan na hujja da wanda ita ga hujja su wanda suka na suke ya faɗa da annabawa da shiga duk an ka faɗa masa abin da ba su sai su ba haka nan sun ga iso wa yanzu a jika wahiya taqalidul aba shine rataya da uwayi wal kubara'i da manya wa akara raja al kalama sun fitar da magana a nan makarajar istifham wato mafita ta tambaya a targabu Amin millata abdul mutalif kun ga kamar tambaya ta ba yi mubalagatan filin kari wai matuƙa na sun kai wajen in yadda su da ya faɗi kalmar shahada la azamati hujja don wanga hujja a ce uwaye an kaga suna kaza wannan hujja tana da girma fi kulubi qulubi dallin cikin zukatan halakaki duk wani halakaki an ka ambaci uwaye nai sai ya ga wato bin uwaye nai kamar ayat qur'ani ta tace a bi uwaye ga abin da suka yi kamar ayat qur'ani ta a waje ne wa kazalika yake da oktubiya eh, wato aktabiya biha sun kawadatu da wannan kalma kawai fil mujadala ga jidali ba sun jidalin ko biya dai sun kai kana bari addinin ubanka ba su ko tsaya suna jayayya da annabi kalmar da kace ba mu yadda da ita don kaza don kaza bai faɗin ta don kaza ba su ko tsaya wannan ba hujjar babbata wurin su ce a dai kai kana bari addinin ubanka wajen mushriki babu hujja mai karfin mubalagata fil inkar zai isa matuƙa ga musu saboda girman wannan kalma cikin zukatan halakar don haka sun ka wadatu da ita ma'a mubalagati sallallahu alaihi wa sallam wata kariri duk da isa annabi da ya matuƙa annabi ya isa matuƙa yana ta maimaita mai kulla ilaha illa ya ammi kulla ilaha illa wata kariri yana ta maimaitawa amma su wanda hujjata su babba waɗanda sun kai basu kowa da wani abuja sun a targaba an millati abdul mutalib shi ke nan ya wadata da ya yi jaye ga da annabi kai sun maimaitawa ga da annabi kai wannan kalmar ta yi karyi wajen su a targaba an millati abdul mutalib wala ajiyar azamata saboda girman wannan kalma wa wuduhiya da bayyana ta inda wurinsu suke ta tsara da sai sun ka taɓa ta duk annabi ya magana ya ammi kun la ilaha illallah ahad laka bi indallah sai ce a targaba an millata abdul muttalib saboda wadda qur'ani yake hujja ga musulmi kwarai su ku koyi da uwaye haka ne yake ya ma yi qur'ani kai yo ba sun wada ta babu ma wata jahiyya da sun kai ya da suka a targaba an millata abdul muttalib kala musannif wa bihi tafsiru la ilaha illallah cikin wannan akwai tafsiru tafsirin kalmar la ilaha illallah shi ta la ilaha illallah in ka faɗe ta zaka da addinin kowa da kowa shi yasa da aka ce ce la ilaha illallah sun ga ce addinin na abdul muttalib za ka bari ashe la ilaha illallah ta kakkabe addinin abdul muttalib gaba ɗaya kakkabe addinin kowa in dai da gaske mutum ya sama ana ta da ka ce la ilaha illallah ka ce addinin kowa ba ni sai na Allah kunga wannan a wannan hadisi ya fassara ma'anar wannan kalma yace bi khilafi ma alaihi akasaru man yaddai al-ilm sabana abinda mai yawan mutanen da ka dawa ilimi suke da gare mai yawan mutane masu da'awar cewa su malamai na amma kuma ga su duka ga a akidodi na shirka daban-daban kuma suna da awar su mayan malamai kunga ya saba ma wannan da kashi la ilaha illallah su shi mushriki ya gane ka da abdul adina abdul mutalib din kace la ilaha illallah amma ku dinga malamai kamar da mai littafi ya faɗa ya ce wa biya anna abaja halin wa mama'u ya arhuna maradan nabi kuma cikin wannan hadisi ya nuna da abu jihal da wannan na tare shi abdullahi bin abu umayya sun san ma'anar La'ilaha illallah don haka da annabi ya ce kun la'ilaha illallah sun san ma'anarta in ya ce la'ilaha illallah ya bi addinin kowa da kowa sun san haka shi sa yana cewa haka da suka ce a targabo an millata abdul saboda haka ya arifu na muradun nabi sun san abin da annabi ka idza idan ar-rajulu idza qala rajulu idan mutum ya ce qul la ilaha illallah sun san abin da ya kani ka kabi duk wani abin bauta wanda ba Allah ba wa qabbaha Allah min abi a a'lamu minhu bi asl al-islam fa qabbaha Allah Allah munana. man abu jahalin a alamu minhu bi asali islam wanda abu jahali ya yi sana asalin musulunci Allah ya muna na shi abu jahali ya san in ka ce la ilaha illallah duk wani abin bauta ka aji amma ga manyan malamai nan da rawani da komi amma abu jahali ya yi sana addini shi ya san ka ce la ilaha illallah ka shirka amma su ba san in ka ce la ilaha illallah baka shirka ba da rawanin abu jahali ko sarkin kahire na amma ya yi su ina ce to wanda abu jihal ya iya sanin ma'anar la ilaha illallah ya ce allah shi muna na shi domin wani ne to shiga cikin gari ka ga masu sallah ka gani za ka ga manyan malamai na amma abu jihal ya yi sanin musulmi kuma shi kai ne Dan da aka ce kawai abin na abu da ce la ilaha illallah ya ce karkace a kargaba an abdul mutalib ya gane in ka faɗe ta ka kakkaɓe addini abu mutsalin gaba ɗaya sai addini Allah amma su ga sunan suna suna faɗin la'ila kuma suna bauta ma wani wanda ba Allah ko ba sani abu jari a yi sai ne to Allah kai maka roƙo da azuma ya karɓa su wasu fadi da rola ka taimaka mana Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibada Allah ka ƙara mana salati saboda rahamar ka Allah ka raya mu ahli sunna Allah ka kashe mu ahli sunna Allah ka tada mu cikin ahli sunna Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin aljanna Allah ka sa mu cikin makwabta ne ka shirya mana ka shirya mana kamata ka shirya mana yan uwanmu ka shirya mana mu gaba ɗaya ka kare mu daga sharorin dare da na yini ka kare mu daga sharorin mutane da aljanu da sauran halittun duk wani mai nuhin mara da shege Allah ka shiga tsakanin mu shi kuma Allah ka hana mai nasara kowane na Allah ka hana mai nasara mu ko ka taimaka mana kan mu kulla mu kowa shege kuma kada mai niyya kulla wannan rahamarka da darajar sunayenka da tsibozin ka madaukaka kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah